Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu sauraro barkanmu da warhaka kuma sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin wannan littafi na mai suna farar mace babi na arba'in da hudu bismillahir rahmanir rahim karfe goma sha mu dare mufidar ta farka pop ta kura ma idanu tana tunanin sai kuma ta ɗan taba maran da jin ta yi fayau ɗayan hanta ta kalla ta ga kanula da sauri ta yunkurin tashin munif ya maida ta ya maida ta fuskan nan daure tamkar bai taɓa dariya ba komawa tayi a hankali tace fitsari zan ba tare da ya kalle ta ba ya cire mata jinin da yake dama ya ƙare da kanshi ya taimaka mata ta je bayan ta yi fitsari gaba ɗaya kanta ya ƙulle ko ya kawo ta hospital oho suna koma ya haɗa mata tea mai kauri ya bata ɓata fuska ta yi don ba son madara shi ma ya ɓata fuska ya yana kallon ta kanta ta doƙar tana kallon kanta ta doƙar ta ban son madara don Allah ka bani zalla halartar halarta ya koma ya zauna ya ya ɗauko mata take away ya ajiye akan cinyanta ya ɗauki wayan shi ya tura ma mum da abba da saƙo haka mamomi haka da Samrat gaba ɗaya sai ta ji babu daɗi ganin yanayin shi sai ta kasa cin abinci ta ce I'm sorry I don't mean to hurt you ban san zaka yi bishi bane please ka yafe min ba tare da ya ɗago ba ya ce ki ci abincin ki? ba musu ta fara cin abincin still hankalinta na kan shi share ta ya ci gaba da abin da yake yi har ta kammala ya kalle ta a kaikaice ya ce matsa min na kwanta ba musu ta ɗan matsa mai tana ɗan kwanciya kaɗan ya ɗan jawo ta jikin shi ganin ta gama cin abincin damo tai tana so ta yi masa magana amma fuska a ɗaure ba ta fuskan ba tabbas ta san bai haƙura ba a haka bacci awon gaba da su washe gari da asuba kiran mamiya ya tayar da su inda take tambayar shi hostel ɗin da suke yace zai turo a ɗauke ta alwala yi bayan ya yi sallah ya haɗa ma da ruwa mai zafi da kanshi ya gasa ta ya gasa mata jikinta inda ya ga jinin ma ya tafi hakan ya sa ya bar ta ta yi wankan sarƙe ya ɗauko ta ya fito da ita jikinta ba wani ƙwari sallah tayi sannan ta jinjina da abin gadon tana azkar kallon shi tayi ga yana ta danna waya tace yunwa nake ji a tsorace ya kalle ta yana maimaita yunwa kuma kai ta gyaɗa mai idanunta har sun yi ƙwalƙwal murmushi kawai ya mike ya fita bakin gate ya ga su mami sun iso sai ya jira da sai ya ta sauko ta sauka ya aiki direba yace ya ya siyo abinci tare da mami suka koma suka shiga cikin ward ɗin gaba ɗaya hankalin Mamin a tashe yake tunda taga ga text ɗin tunda taga text ɗin zuciyar ta sauke ganin da zaune hankalinta ta ƙarasa gare ta tana faɗin me ya same ki dama ba ki da lafiya ne duka biyo mu ba da izinin mijinki ba baki ta turo ta ce mami a zafe ta ce kika ce min wani abu wallahi sai na fasa miki bakin nan naki shikenan da sai ki samu yawon asibiti daga zuwa biki da bai zo ba kanta ta dukar tana wasa tana yatsan fuska cikin ta tace mami wallahi yunwa nake ji kuma faɗan da kike min kamar ƙara min yunwa kike yi kura mata idanu mami tayi sai kuma ta kau da kanta tana jinjina al'amarin ƴar a hankali a hankali ta kalli Munif da ke jinjine da ƙofar tace ashe kuma abin da ya faru kenan to Allah ya kyauta gaba a hankali ya amsa da amin sannan ya juya ya bar musu ɗakin don su zanta tsakanin ƴa da uwa sai yamma suka bar Kaduna sai da mami shi da mami da da amma sauran tun rana suka tafi karfe tara na dare suka sauka a abuja sai da aka sauke mami sannan suka su gida bayan ya ma ya mata take away don shi yanzu ya fara tsorata da lamarin cin abincin abinci da cikinta ya fita don ta ya fita amma kuma cin abincin sai ya ƙaru suna zuwa ya haɗa mata ruwan zafi ya gasa mata sosai sannan ya fito da ita misik ɗan misira ya shafa mata a gabanta sannan ya maida tawul ɗin yadda yake ya miƙa mata sauran ya koma ya yi nashi wankan ko da ya fita ya gabata ɗakin shi kai kawai ya girgiza ya saka boksa ɗin shi da sauri ya nufi ɗakinta ta don a buƙace yake yau ɗin nan inda ya gode Allah jinin ya tafi da wuri da ya bani don duk ɗin shi tun jiya ƙin kwanciya ta yi ya san ko wasa yi ko wasa yi da ita ba za ta kwanta ba sai ya nutsa ta sai ya nutsa a gidan tukunna har ta har ta kashe wutan ɗakin ta a hankali ya ƙarasa bed ɗin ya hau yana yaye blanket ɗin da ta rufe shi ya shiga ya janyo ta jikin shi yana shafa ta yana kiran sunanta a ƙasan maƙoshinta ta amsa saboda bacci ya fara fisganta rigar baccin ta ya cire sannan ya zare gajeren wandon shi ma a hankali ya ɗaura hannun shi akan cikinta yana shafawa murya a shaƙe ban da lafiya fa ba tare da ya ba tare da ya bata amsa ba ya janyo ta jikin shi ya haɗa bakin su waje ɗaya yana bata wani irin dip and down kiss masu kashe gabbai still hannun shi akan cikinta yana murza kan ass ɗinta ta ɗaura hannayen hannayen shi yana shafa ta yana matso su cikin wani irin masifaffen filin da yake je yana taso mai hannayen shi ya dawo da su kan nonuwanta ya shiga matsa su yana lailaya nipple ɗinta a hankali ya cire bakin shi na nata ya fara kisin a fuskarta har ya zo kan kunnenta wani irin lasan wani irin lashe kunnen yake yana tura harshen shi a ciki kamar ya samu sweet a hankali ya gangara wuyanta yana kisin yana lashe ta yana morning ita ma tana shiɗewa tana faɗin ya munif munif don Allah ya yaya nan ganin haka yasa ya haɗa baki ya haɗa ganin haka yasa yake bada kaimi yana lasarta har ya gangara kan muradin ran shi sai ya gama sai da ya gama lashewa sannan ya kama ɗaya yana matsawa da ƙarfi wani irin banƙara ta yau tana faɗin wayyo a hankali ya ɗaura harshen shi yana mata maimayi akan nipple ɗin ba tare da ya sha ba gashin kanshi ta fara shafawa jin wani irin yanayi a gabanta jikinta ya jikinta ya shafa ta fara yi cikin neman daɗi hannunta ta ɗaura a kan nonuwanshi tana mai maimaya kamar yadda yake mata wani irin zabura yayi yana kama nipple ɗin da ƙarfi ya fara zuƙa yana lailaya ɗayan da hannunshi a kan nipple ɗin na a nipple ɗin yana ɗan matse shi gaba ɗaya Mufida babu abinda take buƙata sama da ta ji duk ɗinshi a cikin jikinta yana saduwa da ita amma ta rasa yadda za ta yi kawai sai ta sa mai kuka gaba ɗaya shi ma ta susuta shi sai sake sai sake nunnuƙe ta nunnuƙe mata nonuwa yake yi in ya gaji da shan wannan ya kamo wannan a haka ya cire bakin shi a wajen ya gangara ramin cibiyar ta yana kissing ya maida yana kissing yana mai shan kamar mai shan lollipop hannun shi ya zura ƙarƙashin ta ya ji yadda ta riƙe sosai da sauri ya cire bakin shi ya kamo duk ɗin shi da ta gama kumbura yana zura yana tana zubar da ruwan daɗi goga mata ya fara yi a wajen ta wani irin shiɗewa tana kama duk ɗin ta tura a jikin ta gaba ɗaya ya fuska ta yi jin zafi da daɗi at the same time a hankali ya fara cakar ta suna moaning tare still hannun shi akan ta yana sake ririta ta kamar yana sake ririta ta yana sake ririta mata tunani sai da ta ya ci gab sai da ya sayar da ita sosai sannan ya koma ƙasanta ya koma ta yace ta dinga tsalle akan shi ba musu ta buɗe ta sosai duk da zafin da take ji amma a haka ta ɗaure ta fara tsalle akan shi ta ya ƙanƙame ta yayi yana kissing neck ta. yana yana ihun daɗi da sumbatu gaba ɗaya lokaci ɗaya suka samu nutsuwa rungume ta ya rungume ta yana kissing ɗinta still suna manne da juna yana suna manne da juna yana juya mata ruwan daɗin shi a jikinta a hankali yace my potential kullum ƙara daɗi kike yi menene sirrin kanta ta a akan ƙirjin shi tana shafa shi tana shafa idanunta a lumshe sabida baccin da take cinta. tace kai ne sirrin kai sirrin kwanciya suka yi a haka ba tare da ya zare barsa ba ya ce my potential kina da ruwa sosai kin haɗa kayan harka dole ne kowane namiji yayi burin mallakar gaskiya yanzu na yarda da baƙar mace daban take gaba ɗaya sauran matan kallon maza nake musu don kin haɗo duk abinda ɗa namiji ke buƙata a jikin matar shi my potential tell me did you love me wani irin bugawa zuciyarta tayi tace ni am irritated ɗin hmm, please na san kina so na yanzu ko um hmm. lumshe idanu tayi gaba ɗaya ta gaba ɗaya ta ma kasa magana don ita bata san ko tana son shi ba muryar Nana tace Murya na rawa ya ce, "Please my sugar, my zuma, kar ki ce ba kya so na don Allah. Ba zan" banza ta yi mai tana sake ware kafar ta kama nonon shi tana sha. Wani irin moaning ya yi yana shafa kanta ya ce, "Please my potential, tell me kina so na oh, out." ya sa maganar cikin wani irin sabon filin da yake taso mai a hankali ya fara shafa ta yana tura hannun shi a cikin kanta yana nishin daɗi jin yadda abin shi ke abin shi dake jikinta tana kumbura ta cika tayi fam ya juya ta juya ta ya fara ramming ɗinta yana nishi tana yana nishi tana yi sai da ya sake mata ɓarin madara sannan ya danne ta yana maida numfashi a hankali yace ya isa kona ƙara sosai ta gaji don ko idanunta bata iya buɗewa yau kam yau kam ta gaji iya gajiya tace kayi na yau har na gobe murmushi yayi dan mirgina ta yana tashi da ita yace gobe iwar haka muna jirgi don haka da safe zanyi yanda ya kamata shiru ta mai ya maida shiru ta mai kawai tana manne kanta a kirjin shi a haka suka je toilet suka je taro tare suka yi wanka sannan suka fito suka kwanta manne da junansu addu'a ya musu a haka bacci ya kwashe su washe gari da safe mom ta zo ta duba duba ta tana kicin tana girki ta fito cike da kunya mom ɗin ta gaida ta sannan ta amsa ta ce ya jiki ta amsa ya jikin da take mata mom ta ƙara da cewa a'a jiki yayi kyau ma ai waye ya me ya same ki me ya same ta ne tana me ya same ta na ga lafiya suka tafi ta mayar da akalar tambayan ta ga Munif da ke zaune daga shi sai singlet da gajeren wando kai ya dan jijiya ya kalli da ya ce um mm, miscarrying ne nake tunanin but an ba bamu scanning bamu yi ba in mun koma da kaina zan mata na gani cikin ya fita ko yana nan da mamaki mun ta kalle su sai kuma ta yi murmushi ta miƙe tana faɗin yau za ku koma ko kai ya gyaɗa ya ce eh bread ɗin yamma zamu bi masha Allah Allah ya tsare idan kin gama ki zo anty ga na tana tana son ganin ki a kunyace ta amsa ma mom da to sannan ta koma kicin ɗin tana mamakin a cikin kwana goma Munif ya ɗora mata ciki lallai mijin nata jarumi ne gwarzo ne idanunta ta ɗan lumshe sai kuma tayi murmushi tana cigaba da soya cikin ɗinta da yi pepper soup da shi sai da ta ci abinci tayi wanka da ruwan zafi sannan ta miƙe ta ɗin mom duk da duk da baƙin da duk da baƙi sun tafi sai masu aiki da ke ta faman gyara site ɗin a sama a sama ta ga mom da anty Yagana a mutunce suka gaisa anty Yagana ta mata gaisuwa da jiki a mutunce mom ta miƙe ta miƙe ta fita don ita ma tana ɗan jin kunyar Mafidan kaɗan kaɗan Spirit Salat ta sha fursunar da ta sha haɗe-haɗe yaganta ta bata ta amsa ta shanye bata musa ba ta shanye tana tanɗe baki kallon ta yaganin ta ce yauwa ke ce ban gaya miki wasu sirrikan da na gaya ma Samrat ba na magungunan kar ki dinga shan maganin mata anyhow ki dinga haɗawa da kanki da na ji mum ta ce akwai komai a can ƙasar da kuke zuwa kuma kin ga ban san yau za ku tafi ba da na haɗo miki amma zan baki wasu ingantattu in gaya miki yadda zaki haɗa su ki ɗauko biro da takarda da sauri ta miƙe ta shiga ɗakin sannan ta ɗauko sabon littafi Portlips da biro ta zo ta zauna yauwa bari na fara koya miki haɗin turaruka tunda an ce mijinki mijinki na son ƙamshi murmushi Mufida tayi tana ƙura ma littafin idanu tana jira ta tana jira ta ji an fara rattabo mata ta rubuta da farko in zaki haɗa turare ɗan tsugunno mai sa ƙamshi wanda ita wanda idan kika yi yi shi zai kama jikinki sosai kuma ana ɗauki yana ɗauke hankalin miji ga matan shi ga matan banza na farko zaki samu kanamfari ƙaro turaren misik hawi lafinta sinario turaruka masu ƙamshi amma madarar amma madarar turare ɗan masu maiƙo ake so kamar guda biyu kamar guda biyu zaki daka abubuwan da na lissafa miki sannan ki soya su sama sama ki zuba su a cikin turarukan su tsumu na kwanaki bakwai sannan ki sannan wannan haɗin na musamman na musamman ne don yana matse mace sosai kuma yana maganin infection Firamin Misk Ambar Miski haɗi sai turarukan masu ƙamshi masu masu ƙamshi masu maiƙo zaki soya kanamfari sama sama ki daka ki daka ambar da misik ki haɗa su waje ɗaya ki zuba turarukan a kai shima na kwanaki bakwai zaki tsuma zaki tsuma yana matse mace sosai normal turaren wuta na turaruka ɗaki zaki nema